Allah sarki ko dai wanka take salamu alaikum <laughs> wa alaikum salam na ji an ce ana sallama da ni in ce dai lafiya don ban san ka ba so Allah sarki gaskiya ne haka ne baki sanna ba gaskiya ne abin da yake tafa da ni na ga mijinki ya rasu kwanaki to kuma ya dace a ce na zo na miki ta'aziyya kuma in sanar da ke abin da yake cikin zukatana ma'ana abin da yake kunshi a zuciyata am alawar lissafin kuma da nake nazari a kai ina ganin kamar kin gama idda ko to na gama idda kamar yaya na gama idda a yi ne in ce magana aure kake so dai ya am gaskiya kamar kin ko abin da ya kawo ni saboda gaskiya na yaba da hankalinki da kuma tunaninki da kuma irin yadda na ga kina tafi da al'amuranki sai na ga ya dace a ce na zo na sanar da ke irin abin da yake cikin zuciyata wala Allah za a iya samun dace a nan kuma na yi sha'awar kasancewa da ke duba da yadda na ga kina yin abubuwan da ya dace da kuma harkar da ya shafa taimakawa mutane yau kuma haka aka zo min da shi kana nan kana fama da kalan lawu kalan rasulu zaka zo ka ce kana so na to ko ma aure zan yi irin ka zan aura dan ni ko mijina da iya rasu ba ta wannan hanyar ya fito ba sai na yi magana ka ce mun saukakka takwas almajiranka ishirin da tara kun yi sauka alkur'ani kun yi kaza kun yi kaza to ba gurin ba ne ba ni ba haka nake ba kar ma ka soma kuma kar ka fara yawwa to ana fahimtar sai na ga uwa irin masu wannan abubuwan ake nema a wajen aure mm-hmm. ya zamto ka sauke kana da ilimin da na addini da kuma na zamanin nan sai na ga kuma irin wannan abubuwa idan mutum ya haɗa su ai kamar ya haɗa duk wani abu da ake bukatar wakilci na aure ke. amma dai arzikin ma dai daɗi ne da shi a ce na aure mai arziki ya sa ni a gaban mota ga ac a gefe in na da daga unguwa direba in buɗe mota haka kawai sai in zo in zo in tsaya a kai ai da duniya ma ta yi min dariya tab ijar shamsiya ina son ki fahimci wannan maganganun da na zo miki da su ba na wasa ba ne duba da yadda na yi addu'o'i kafin na zo sannan kuma na gaya wa allah irin kalan matar da nake nema kuma ya haska miki shine na zo na dan yi kwamfani kuma in shawarci zuciyarki kin san ba zan yanke hukunci kawai ba ni na gama yanke nawa hukuncin kuma na gaya maka don haka ba abin da zai kai ni in aure in tafi kullum ana yi min eh, wa'azi da safe da rana da dare salamu alaikum um, ya paris din to ai banda abinka ni da na siyo danyen mai tirela 25 na sai fetur ganga takwas to amma bai kamata a ce an yi wahalan mai a neja ba ko to yanzu bara zan sami jirgi na emergency sai kokarin tahowa zan nemi shugaban kasa a waya in dan sanar da shi ina da uzuri ya yi haƙuri a buɗe min airport ɗin nan na hau jirgi na dawo nan garau in kuma hakan bai yiwu ba zan sa trump jirgin nan da yake amfani da shi a zuwa ɗauke na a nan port base to ka gani ba am nawa suka taya gidan man ne <laughs> ai san na gaya ma cewa gidan man nan idan dai bai yi dala dubu shida ba kar a siyar da shi saboda akwai kanwata da nake son in siya mata gidan mai kamar guda bakwai duba da yadda na ga garin sa ana lockdown din nan sai ta rinka dan tsakura na ga mai gidan mai ne kawai ake budewa ko to ba damuwa na gode ham to shi kenan ba damuwa na fahimci duk ayin da kika dosa watan maganar gaskiya wa'annan kayan na yi amfani ne da su domin gano macen hakikanin wadda take so na tsakani da Allah tun da mai ɗaki na ita ce biki ji ana wani jirgi ya faɗi da wata mata ba queen biyan biyan na shi ana faɗa a rediyo to ai matata ce tun da ta faɗi dama ban taɓa ƙara aure ba to shine nake ƙoƙarin mayar da matar da nake so wayan nan kayan za su iya samun wani abu a ko ki siyar ki ɗan ƙara wannan amma ni kai ma ba ka ganewa ai ni tun lokacin da na ganka a facebook na ji ina son a facebook eh. in taɓa gani na ni? ai duk abin da ka ji na faɗa da wasa nake ai daman duk wanda izo guri na sai na ɗan gwada shi irin ƴan gwada wannan ta soyayya hello ah <laughs> president ya aiki madalla <laughs> to ba matsala ba matsala ainihin matsalar da nake fama da ita kar mu zo ka gama gama ara kuɗi a yi kamfen din a time.